واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 yau talata yau nawa yau talata biyar ga watan rabiu ne da awal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 443 Allah subhanahu wa ta'ala ya biyu ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci kamar yadda aka saba ana haɗuwa a irin waɗannan rana muna karatu cikin wannan littafi na a hakamar jana'iz yau bida'uwa wadda sheikh muhammad nasiruddin rahimahullah ya wallafa muna bayani a inda ya kawo karatun ma'ana a shafi na 115 muka tsaya inda za mu tashi gabar magana a sabiya yana kuma muna bayan eh, muna cikin karatu ne da darussa waɗanda suke magana a kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ziyartar marasa lafiya sannan kuma wato marasa lafiya masu kananan ƙarfi daga cikin musulmai da kuma masu raunin cikinsu sannan yakan bi janazarsu idan ta faru har zuwa makabarta kuma babu wanda yake musu sallah sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan saboda falala da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya bashi wannan falala amma kuma duk da falalar da yake da ita bai fasa musharaka ma'ana mu'amalancin su sahabbansu ko da ko masu ƙananan ƙarfi a cikinsu ko kuma waɗanda suke da rauni a cikinsu saboda kyautata ɗabi'u irin nasa da kuma kyawun ɗabi'u irin nasa da allah ya mata sannan eh, mun karanta a hadisai da suka wulga kafin nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah wa mamaci idan har janazar mamacin ta kubuce masa an kawo misalai da wasu bayan allah da suka rasu wadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar halartar janazar su ba saboda wasu dalilai da suka faru kuma da aka karanta a baya aka wuce to yanzu kuma yana so ya bayyana wa mutane wasu hukunce-hukunce da suka yi kama da wannan a harkar janaza shi ne ce asabi abu na bakwai na الثالث من مات في البلد الجيد فيها ويتبع عليه صلاة الحارس فهذا يتبع عليه طائفة من المسلمين صلاة الغريب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض. wannan matsala ita kuma a gaban wato karatu nan ba na bakwai matsalan da yake magana shine idan mutum ya rasu a wani gari wadda a wannan garin ba musulmi wadda zai masa sallah ko kasancewa shi mutumin yana rayuwa a wannan guri amma mafi yawan waɗanda su zaune ba musulmai ba ne ko kuma mutum dindin eh, dindindin haka rayuwarsa take a wannan guri ko kuma ya je can don wasu harkoki na rayuwa eh, ya yi tafiya ya je can saboda wasu harkoki na rayuwa sai allah ya karɓi rayuwarsa a can dama kuma gari ne wanda ke a waɗanda ba musulmai ba su ne suka mamaye gari za ka yaje cikinsu don watakila harkokinsa sai allah ya kaddara ajalinsa a can zai faru za ka aka ɗau rayuwarsa mala'ika ya ɗauransa domin ajalinsa ya yi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a nan cewa wanda duk ya rasu a garin da ba musulmi wanda ya masa sallah ko wanda zai masa sallah to wato zai masa sallah a halarce gashi na a kwanci a gabansa babu masu yin wannan aikin to ya halatta a yi masa sallah a inda duk musulmai suke koda wani gari nesa da inda shi ya rasu daga wancan garin da yake koda ma a kasar waje yake inda aka tsebe tsammani daga yi masa sallah saboda rashin adadin musulmai a gurin to abu ne wasu waɗanda suke musulmai ko da suna wasu ƙasa ne ko suna wani gari nesa cikin nan kawai sai su fiskanci alƙibla su yi sahu limamin su ya wuce su yi masa sallah to wani ita ce matsalar da ake so a yi bayani shehi malami ya kawo hadisai masu tabbatar da wannan domin yankan hujja da kuma gaya wa mutane abin da shari'a ta tanada wajen irin wannan shi ne cimman mata fi baladin laifin fiha man a alaihi salatar hadir wanda duk ya rasu yana musulmi a wani gari wadda a wannan garin babu wani mutum da zai zo ya yi masa sallah kusan kowa ba musulmi ba ne wani garin za ka samu kusan kowa ma ba musulmi ba ne sai in baƙon da ya zo wulgawa wuri ko ya zo wata harkarsa wurin. to saboda haka idan aka samu wannan kuma mutum ya zo sana ajali kuma ya yi to wanda duk ya rasu a garin da babu wani musulmi da zai zo ya yi masa sallah salatul hazir shine sallan halarci abunan yana halin halarci mana a samu musulmai su je su masa wanka su sa masa kafani su zo su kwantar da shi a gaban su su yi masa sallah to babu wannan shi garin da ya rasu babu musulmi wanda bai samu kansa a wannan wato laisa fiha man yusalli alaihi salatu hadir fa hadha yusalla alaihi aw yusalli alaihi qa'ifatun min almuslimin salatul ghaib waɗanda in mutum ya zama a cikin irin wannan halin to musulmai wasu yanki na musulmai sai su zamanto sun yi talla gare shi amma salatul gari baya nan a gabansu a kwance amma za su yi duk abin da ake a sallar janaza su sa liman su yi talla a bayan limanin a yi kabbarori guda hudu kamar yadda gagawan nan a kwance a gabansu don haka wannan shi ma a shari'ar musulunci ya shara'anta domin shari'ar musulunci ta shara'anta haka fa hada yusalli alaihi ta'ifatu min almuslimina sai a samu wasu yanki na musulmai su yi masa sallah a garin su su musulmai shi kuma yana can garin da ba na musulmai ba amma ya riga ya rasu don haka ba a san ba a tsammanin wani zai masa sallah a can tun dama ba musulmai ba ne to da haka sai waɗanda suke musulmai su yi masa sallah a garin su da suke rayuwa a kowane gari ne suke haka wannan shi ne fahaza yi salli alaihi ƙwa'ifatu minar musulmi na salatun rayu za su masa sallan salatun rayu wato sallan wanda shi baya nan don haka za a yi sallan ne kawai za a yi kabbarori hudu ana mai fuskantar alƙibla lissalatin nabi sallallahu alaihi wasallam a alan najashi dalili akan haka dalili akan haka shine saboda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa sarki annajashi sarki annajashi sarki ne mai adalci mai bin addini amma shi yana bin addini ne masihiyya wato yana bin addini ne na kiristanci to amma kuma baya zalunci a tsarinsa da gaske yake wannan yana daga cikin ahalin kitab kuma sannan yana da matukar adalci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke makka ya ji labarin annajashi da irin adalcinsa daga ya ce wa sahabbai lokacin da ake cutar da su a makka ya ce su yi hijira zuwa kasar najashi saboda akwai sarki adali wanda ba a zalintan wani ma a gabansa daga suka yi hijira zuwa habasha lokacin suka jira hijira zuwa habasha kafirai sun tura wakilai don su kamo sabon da suka yi hijira amma sarki jashi bai bayarwa saboda ya ce babu dalili sun tsira sun zo nan sun samu mafaka idan suna suke zo su tafi da kansu sannan ya musu tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke musu tambayoyi suna ansawa sai ce ya tabbata wannan ba shi da bambanci da abun da ya sani na abun da aka saukar wa annabi isa alaihi ya ce kuma ya tabbata wannan annabi ne na ƙarshen zamani kuma khatamun nabiyyi ya ce ba don a yanzu haka yana cikin mulki da ɗawainiyar jama'arsa ba ya ce to da zai ƙaurato ya koma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ci gaba da rayuwa yana jiran a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai da in an aiko shi zai iya ce zai rinka ɗauka masa takalmi zai zama mai hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana ɗauka masa takalmi wannan shine abin da annajashi ya yi buri saboda a bayanin da ya saurara daga gurin sahabbai ya musu tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana masa sai ya san cewa wannan shine nabiyu akhiriz zamani shine annabin karshen zamani khatamun nabiyin wadda dama an riga an faɗi sifofinsa a cikin attaura kuma an faɗi sifofinsa a cikin al'injil haka annajashi tun da ya riga ya karanta sifofin ya san su to da sahabbai suka zo kawai illa iyaka tambayoyi musu sai kwamfanin mana ya tabbatar cewa e eh, lalle wannan shine annabin a ah, khatamun nabiyin da aka yi ce a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annajashi ya faru abuna ya ya rasu ya yi matsala ya ce li salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi wato cewa ya halatta a yi wa mutum sallah wanda ya rasu a garin da ba musulmai ba a duk inda musulmai a duniya ya halatta a samu wasu yanki wanda za su yi kabbara su yi wannan ya sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ala najashi wato ya yi sallah wa sarki an najashi wa kadira wa jama'atu min ashabihi sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a da yawa sun rawaito tabbacin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sarki annajashi sallah daga babu shakka a cikin wannan akwai da rawaha jama'atu min ashabihi sallallahu alaihi wasallam yazidu ba'dhum ala ba'd sashin su yana karuwa akan sashi mana adadin su ya wuce duk inda kake tsammani waɗanda suka rawaito hadisai da ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annajashi sallah bayan ya rasu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron annajashi ya yi imani imani na gaskiya kuma ya riƙe gaskiya to don haka ya cancanci musulmai su yi masa sallah to kuma ya rasu a inda ba musulmai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah a madina a rawa jama'atu min ashabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ba'dhum ala ba'd wato sahabbai da yawa sun rawaito cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sarki annajashi sallah wa qad jama'a na وقد جمعت نعم. الأحاديث الأمثلة والتراثيق إلى الإمامي كغريب البخارية وسياق الحديث أن يؤمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لله أول أن يجازي فمن أمر صاحب اليوم الذي مات فيه قال إن أخذكم قدماء فقير رواية ما تجمع عبد الله صالح وبين أرضكم فقوموا فصلوا عليه قالوا من هو قال النسياني فقال استغفر لأخيك قال فخرج بهم إلى المصلى ففي رواية الوباء ثم تقدم فصفوا خلفه نصفين قال فصفنا خلفه كما يصف على اثنين وصلينا عليه كما يصلى على فما وما وما تكتب الجنازة إلا موضوع بين يديه قال فأما أنه صلى عليه فقبل عليه أربع تكبيرات فقال أخرج البخاري والشيخ ومن له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيعي والزيادة وأحمد بالابن الحديوية والزيادة الأولى للنسائي وأحمد الثاني للقاضي الثالثة لابن ماجه والسابعة للشيخين والنسائي وأبو الآخرة أشهد الثاني هي لأحمد وليس بسؤالها على عن بدء الوجود لطبيعته فالجاهل أعطيها والمسلم وروى من التلميذ وقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي فكفر أربعة هو وهو رواية الآية الثاني ثم قول البخاري المسلم والنسائي وزيادة بن عمر من طرق من حديث جابر رضي الله عنه والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وعامة الرابعة والثالثة المسلم والزكاة الثالثة والزكاة السنة الأولى من الزكاة العشرة والزكاة الثانية الثانية عشر من مسلم وعمل الثالثة ثم أخرج المسلم والنسائي وتلميذ نكاح ومن ماجه ومن نكاح وجاهد وجاهد وعمل عن إبراهيم وكلب وفيه زيادة الرابعة عند الدنيا العشرة عند زيادة النسائي وتلميذ وعمل التي بعد وصل إلى الرابعة وقال إنما يستطيع العمل عن الليلة بالله فكيف أبيت إذا ما كانش الراجل ولا خمسة قال إنما إلا في هذه الحال ثم رواه ابن ماجه وأحمد عن مجاهد بن جابر على الأنصاري قال المسلمين في زواج نار السيد مجال الكبار في زيارة راوي عند ابن ماجه السابع الحاكم ثم رواه ابن ماجه عن أولئك البدع المحدثة من جنسية نار السلسلة التاجع ثم أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله وابن زوجه إن أخاهم عن الجيش فلما تذكرت له فإسناد محمد قلت في هذه الأحاديث دليل منه من لا تقرأ على أن الجيش الأمر كان مسلما وأي ذلك أنه جعل نفس الطريق عنه تسليمه بنبوته صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى وروى موسى الأشعري رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك الأرض المكياجي فلقى الجزء ربيعة فقال المشكاة وقال المكياجي أشهد أنه رسول الله وأنه لم يرسل به إلا الولد ولولا ولولا ما أنا من الملك لهديت مثل أحمد عليه أخرج أخبار البيهقي بذلك وقال ذلك بما ذكره على العراقي ولو شاء الملك ولو ذلك شاء نعم a hadisin ya ce wa ƙari jama'atu a hadisa hun fiha inji sheik muhammad nasiruddin ya ce haƙiƙa na taro hadisan magabata manyan malamai fiha a cikin wannan matsala ɗin kuma a suftuha fi siyaƙin wahidin ta ƙariban da fa'ida ce sannan sai na koro ta mana na koro bayanan hadisan ya ce ya tara hadisan na kuma koro bayanan hadisan kamar yadda ya rubuta a siyaƙi guda ya yi haka ne ce taƙariban lil fa'ida don ya kusato da fa'ida a ga san a ga yadda suka kunsa kuma a yi aiki da su wasu yaƙuli hadisi abi huraira amma siyaƙin da na yi amfani da shi siyaƙi ne wanda na cikin hadisin abu huraira riwayan abu huraira sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'a lin najashi wa huwa bil madina an najashi ashama riwayan abu hurairah shine ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sanar da na'a lin nas ya sanar yayi shela wa mutane ta hanyar sanar da su abin da ya shafi rasuwa wa huwa bil madina alhali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sanarwa wa huwa fil madina yana madina annajashi ya rasu shi kuma can habasha inda ya rasu habasha kuma wannan lokaci mafiya yawa duka ba musulmai bane kusan ma duka don haka tunda ba musulmai bane yawanci masihiya kawai ake yi kaga ba mai masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce annajashi ashamata sahibal habasha wato eh, eh, yana magana annabi alaihi wasallam ya sanar da rasuwar annajashi ashama ma'abucin ma'ana dan kasar habasha kasar ethiopia kenan a yanzu fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari kaga ba waya ba hanyoyin sadarwa irin namu amma daga tun daga kasar habasha ethiopia zuwa birnin madina inda annabi sallallahu alaihi yake rayuwa al-madinatul munawwar amma ya samu labari cikin karamin lokaci cikin lokacin da ko da akwai waya iya abin da za a yi kenan amma Allah da ikonsa Allah ya sanar da shi cikin sauki daga kaga fi yawmin ladhi ma tafi a ran da ya rasu ranar suka samu labari su suna madina qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu inna akhan lakum qad mata lalle dan uwa gare ku Allah ya masa rasuwa wa fi riwayatin mata al-yawma abdullahi salih abdullahi salihun a wata riwaya riwaya cewa take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qala inna akhan lakum kadimata lallai dan uwa gare ku ya rasu wa fi riwayatin mata al-yawma salihun wato bawa na kwarai ga Allah yau Allah ya masa rasuwa bi gairi kuma ba a garin kunnan ba daga ya rasu a can wani gari inda yake rayuwa faqumu fasallu alaihi don ka ku tashi ku yi masa sallah qalu sai sahabbai suka ce man huwa wane ne shi ya rasulullah waye wanda Allah ya masa rasuwa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annajashi sarki annajashi ne Allah ya masa rasuwa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara qala rawin hadisi yake cewa shine Abu Hurairah radiyallahu anhu fa kharaja bihim ila musalla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da su sahabban zuwa musalla zuwa zuwa filin da ake sallah wa fi riwayatin al-baqi' a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi da su zuwa baƙe. a ci lagar tilgarkar wato wurin da ake binne waɗanda suka rasu kuma ta taƙaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fa saffau khalfahu su kuma suka yi sahu a bayansa wato saffai suka yi sahu biyu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yace radiyallahu anhu fasafafna khalfahu sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kama yusaffu ala almayyit kamar yadda dai in ga macicce nan ya rasu ana tare da shi a zo a kwantar da shi liman ya wuce a jera sahu yadda aka yi wannan annabi gashi baya nan amma tamkar yana gudu yadda ake yi wa mamaci wanda yake kwance a gaban jama'a yake to haka aka yi suka jera sahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba wa sallaina alaihi kama yusalla ala almayyit yace muka yi masa sallah kamar yadda ake yi wa mamaci hadir wanda yake nan tare da jama'a yadda za a kwantar da mamaci a zo a yi wannan kabbarorin haka abu hurairu radiyallahu anhu yace haka suka yi kabbarori wa annajashi wa ma tahtibul janazatu illa mawdu'atun an yadayhi a bayna yadayhi yace wallahi in ka ga yadda aka yi sallah ba za ka taɓa tsammani janazar yadda take ba illa za ka sai ka yi tsammanin cewa najasin yana nan a kwance ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda nitsuwan take da yadda aka tsaya da yadda aka yi sallah tamkar gashi na a kwance mana yadda suka yi jimamin tsayuwan da jajircewa da miƙa hankalin su cikin yin sallah din ba kamar misali sun haka ce salatin kai babu gawan a gaban jama'a da gawan a gaban jama'a ya aka kare to balle babu gawan a gaban jama'a kaga za a iya dan shagala haka da kallon wasu abubuwa ko kuma a dan sakaci hakan nan to amma eh, shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yadda abu hurairu radiyallahu anhu yake cewa ba kai ka ce gawan tana kwance ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin nitsuwa da me da hankali da tabbatar da cewa eh sallar janaza ake yi to haka abu hurairu radiyallahu anhu ya sifanta yadda suka yi sallah ne kamar ba wai ba gawa bane a gabansu su yace fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya limance mu wa salla alaihi yayi masa sallah wa kabbara alaihi arba'a takbirat yayi masa kabbara kabbarori guda hudu kamar yadda aka saba akhrajahu al-bukhari wa muslim wallahu lahu wa abu daud والنسائي وابن ماجه والبيهقي duka ga lambobin hadisan da mujalladai wa Ahmad duka waɗannan ya faɗi nambobin shafin inda za a samu ne tare cewa ba mamaki a samu bambanci saboda matsaba bambancin matsaba littafi ne yadda yake amma idan aka buga shi a wani gari zai sha bamban da bugawan wani gari ko wancan garin ya fi kwarewa ko kuma takardu da abubuwan kayan aiki da aka yi amfani da shi akwai bambanci to wannan yana iya sa ya rubuta shafi a nan ka je ka buɗe littafin kuma ka samu ba a wannan shafin wannan bayanin yake ba yawwa amma dai alal akalla shi yana nufin waɗannan shafuka da ya ambata su ne matsabar da shi ya shinkara ya buɗe ya karanta zaka a wannan shafukan ne suke min turuqin an abi huraira wato an rawaito hadithin abu ne eh, eh, su imamun nasa'i da ibn maja da albaihaqi da tsayalisi da imamu ahmad dukkansu sun fito da hadithin amma min turuqin daga hanyoyi daban-daban amma dukkan yin suna zuwa sai su karo da sahabin hadisin sai zama abu huraira radiyallahu anhu ana iya samun hanyoyi daban-daban amma idan aka bi su aka bi su aka bi su sai ka samu kowace hanya in ta zo sai ta dire a jikin wane sahabi wannan ma in ta zo sai ta dire sai ka samu hanyoyi ne daban-daban amma duka an samu an yi ittifaqi sahabin hadisin kam shi kaɗai ne sai dai hanyoyin isa gare shi ne suna da yawa farji wannan yana iya faruwa to ta nan ne ma za a samu wata hanyar akwai matsala dukkan waɗanda suka biyo wannan hanyar a babin riwaya sai ka samu an ce kai wannan ba a gamsu wani ba gamsu da haddasa ba wani ba gamsu da kazaɗinsa ba kowa da yadda ake hukunci a kansa ko ake jarraha shi ko kuma yake zama wato akwai jarhu tattare da shi ma'ana akwai rauni tattare da shi shi za ki samu a yi jarh wata ta'dil wato akwai mutanen da ake jarraha su cewa ne a cika magana saboda haka ana ganin kuma hada ƙari a cikin hadisi kuma wane a'a ba shi da ƙarfin hadda yaya zai zo ya kawo hadisin dole kawai an san shi baya iya rike hadda eh, wani ba zai iya rike haddan wani ɗan awo mai ɗan yawa kaɗan ba to saboda haka to amma inda a ce an rubuta ne ko ya rubuta ya zai ke karantawa to kaga wannan akwai abunan dalili shi za ka iya samun hadisi ta wata hanyar ya inganta amma ta wata hanyar bai inganta ba saboda wata hanya da bai inganta ba mutane ne waɗanda ba a gamsu da wasu abubuwa na dalilai da ake gamsuwa da su a ilimin hadisi wallahu alam don haka ce duka waɗannan sun zo min turkin an abi huraira wa ziyaratul ula lin nasa'i wa ahmad ziyara ta farko ta zo ga imamun nasa'i da imamu ahmad wasaniya lil bukari ziyada ta biyu daga imamun bukari wasalita libin maja ziyada ta uku ibn maja rahimahullah shine kawo wasabi'a li shaykhain wato eh, abunan eh, ƙari na magana eh, abunan na bakwai shi kuma li shaykhain da imamul bukari da muslim wan nasa'i da na nasa'i wa ahmad wani ashira tsari na goma ta goma a ashatru sani min li ahmad fitira na biyu daga wannan ƙari din shine ƙari ne wanda aka same shi marawaicinsa sa shine imamu ahmad wa inda indahu bi tamaniya za a samu cikakkiyar riwaya din ta a gurin imamu ahmad rahimahullah an gairi abi hurairata wato amma daga wani wanda ba abu huraira ba a sahabin hadisi haka bi za samu sahabin hadisi ba abu huraira ba radiyallahu anhu kama ya ashi kamar yadda bayani zai zo ko misali zai zo wa ziyaratul akhira li muslim ziyada ta karshe da imam muslim rahimahullah wa ruya wa rawa anhu wa rawa minhu at-tirmidhi wa rawa anhu kama ta at-tirmidhi imamu tirmidhi rahimahullah ya rawaito kai tsaye a daga shi wa sahahahu ya kuma ce ingantaccen hadisi shine annan nabiy sallallahu alaihi wasallama salla ala najashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallawa sarki annajashi fa kabbara arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara guda hudu kamar yadda aka saba wa huwa li lifayalisi wannan bayani da wannan hadisin kuma shi ma riwaya ne ga imamu tsayalisi shi ma ya rawaito shi kamar yadda yake a littafinsa shafi na 2296 kuma akrajahu al-bukhari shi kuma ga mujalladin da ya fito da shi mujalladi na uku shafin 145 zuwa da kuma 146 wa muslim wa nasa'i wal baihaqi wa tsayalisi fi al 681 wa ahmad imam ahmad ma ya fito da hadisin ga nambobi da ya ta faɗa ya ce min turuɗin min hadisi jabirin radiyallahu anhu ba imam ahmad ya kawo shi daga hanyoyi daban-daban daga cikin amma daga riwayan jabir ibn abdullah radiyallahu ma so ana iya samun wasu rawaito amma kuma ta wata hanya daban ba sabanin hanyar da wasu suka rawaito amma za su zuwa dukansu su haɗu a jikin rawi din wanda shine asalin tushe duk wannan yawan yawan jama'a da kuma cewa wannan akwai rudani a wannan ga tsarin ba a yadda da shi ko kuma an yadda da shi ko ba a karba ba ko an karba duka wannan yana faruwa ne a ƙasa ƙasa kafin a je ga asalin sahabin hadisi yau duk hanyoyin za a iya samun hanya mai kyau wata hanya mummuna wata hanya mai kyau duk da hanya mummuna ta je masa in aka bibiya aka samu hanya mummuna ne to za a ce wannan hadisin ingantacce ne amma hanyar da ya biyo ta bangaren wane ba ingantacciyar hanya ne don haka hadisin zai iya zama ba ingantacce ba a gurinsa ko kuma hanyar hadisin bai zama ingantacce ba wannan duka abubuwa ne waɗanda suka shafi likita-likitan masu bincike da nazari cikin ilimin hadisi domin tace abin da ya dace ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kyale abun da babu wani dalili ko hujja a kansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi والزيادة الثانية والثالثة والرابعة لشيخين وأحمد قالنا biyu da uku da ta hudu wannan daga riwayar imamul bukhari da muslim wa imamu ahmad walahu alhamisa wa sadisa imam ahmad yana da ƙarin wato wata fiska ta abunan ƙari na biyar da kuma ƙari na shida yawa wannan an samu daga imamu ahmad wali muslimin wa nasa'i a tasi'a imamu muslim da imamun nasa'i kuma a a ƙari na tara a وللنسائي الجملة yana da jumla ta farko من الزيارة ashira daga ƙari na goma da ya yi tun farko tun ne to dole a jingina wannan ƙari ɗin a gano mai matsayinsa wa ziyaratu asaniya a wa ziyaratu saniya ta ashar li musulmin wa ahmad wato ƙari na goma sha biyu ana samun sa ne ga muslim da imamu ahmad wadda su ne suka yi wannan abu kari ƙari yawanci ƙari shine za ka ga ko ya kewaye shi a cikin ba ƙausayin irin wannan haka ba wanda aka yi haka yawa to yawanci zai za ga abu na ƙarin da yawanci yake faɗa ƙari na ɗaya ƙari na biyu ƙari na kaza yawa wani sa'ima ga kai baka san ina ne ƙarin ba da dai kawai tun da an zo ce kawai na'am a wuce na'am muje ko ka karanta musulmin أخرج nasa'i wa turmizi sannan imamun musulmin da imamun nasa'i da turmuzi sun fito da hadifin wasu hahu imamun turmuzi ya tabbatar da ingancin hadisin wabunu maja ibn maja da ibn hibban da albai haƙi da tsayalisi duka haka sun tabbatar da ingancin hadisin wa ahmad da imamu ahmad rahimahumullah an imran ibn husayn sun gangara da hadisin har zuwa ga rawin abunan sahabin hadisi shine imran ibn husayn radiyallahu anhu wa fihi ziyaratu rabi'a indahum jami'an a cikin riwayar wannan hadisin akwai ƙari na hudu a gurin su gaba ɗaya ibn hibban albayhaqi al-bayalisi abuna eh, imam muslim imam nasa'i wa tirmidhi duka waɗannan wabin maja eh, duka waɗannan wannan abuna fi ziyaratu rabi'a indahum jami'an wato haka akwai akwai wannan ƙari din indahum jami'an gaba ɗayan su wal ashira inda tayalisi wan nasa'i ƙari na goma a gurin imamu tayalisi da imamu nasa'i wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa ahmad da kuma imamu ahmad wa inda hu allati ba'daha ga imamu ahmad kuma shine riwaya da ƙarin da yake bayan wanda ake ciki a yanzu waka zabin hibban hakanan ma ibn hibban kuma akhraja ibn majah wa tayalisi hakanan ibn majah ya fito da hadisi din hakanan kuma a tayalisi wa imam ahmad an huzaifata ibn usay daga huzaifa ibn usay wa fihi in a cikin riwayan hadisin a gurinsu a ziyaratun ziyadatu rabi'atu wal khamisa za samu ƙari na hudu da na biyar wa kaza indahum a sadisa har yanzu kuma dai akwai ƙari na abu na shida a cikin riwayarsu illa tsayalisi in banda tsayalisi duka waɗannan sai hankali wallahu alam now rawahu ibn maja wa ahmad imam ibn majah thumma rawahu ibn maja wa ahmad sannan ibn maja rahimahullah wa imam ahmad sun rawaito wannan hadisin an an mujamma ibn jariyata daga mujamma ibn jariya radiyallahu anhu alansari wa busairi fi zawaid busairi a cikin littafinsa a zawaid yake cewa isnaduhu sahih uh, isnadin hadisin ingantacce ne wa rijaluhu ƙafi uh, uh, abunan jama'a mutanen wannan riwayar hadisin mutanen isnadin da wato fiƙatun dukansu gaba ɗaya mausufuna bai fiƙa ba ba matsala tattare da su wafihi a ziyaratun rabi'a a cikinsu akwai ƙari na hudu wa inda bani maja a tasiya a gurin ibn maja akwai ziyada ta tara wadda duka wannan yana ta bayani ne akan ilimin hadisi domin kaucewa kar wani abu ya shigo ko wani abu ya faru mutum ya ce a kaza shi sa shi komai yake bayyana wa daidai gwargwado saboda sa ne kuma ilimin da ya fi zurfi gare shi kenan a rayuwarsa gaba daya a رواه الترمذي maja ماجه عن عبد الله umar عمر hadisi حديث أبي هريرة المختصر inda الترمذي sannan imamu turmizi ya rawaito shi hakanan da ibn maja daga abdullahi ibn umar wato daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma sannan a misla hadisi wato sun rawaito daga abdullahi ibn umar misla hadisi abi huraira al-muhtasar wato misalin hadisin abu huraira amma riwayar da suka yi wadin al-muhtasar wato an yi shi a takaice kama an yi samarinsa inda tirmizi a gurin imamu tirmizi wa isnaduhu sahihun aizan isnadinsa shima ma ingantacce ne har yanzu sun ma akhrajahu ahmad sannan imamu ahmad ya fito da wannan hadisi a bisa mujalladi na hudu shafi na 260 zuwa shafi na uku, a bisa matsabar da shi yake tabbatarwa kenan shine an jabirin an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma marfu'an an fito da hadisin daga jabir ibnu abdullah Allah ya yarda su da shi da babansa marfu'an wato hadisin an yi rafa'in sa an ce marfu'an an yi rafa'in sa kawai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah ne ya faɗa su waɗannan sahabban sun tabbatar da wannan to in sahabi ya ce manzon Allah ne ya faɗa to akan gaskata sallallahu alaihi wasallam bilal ya zo da lafazin cewa inna akhallakum a inna akhakum annajashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fada suka ce ya ce ne inna akhakum annajashi lalle dan uwanku annajashi qad mata Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa fastaghfiru lahu haka ku nema masa gafara ku nemi gafara gare shi wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su rasuwar kuma ya umarce su da cewa su nema wanda ya rasu gafara to yawanci an sanar da rasuwa haka ake so a harabi biyar da magana cewa fastaghfiru li akhikum ko kuma fastaghfiru lahu ku nema wa dan uwanku gafara wa ana roƙon a nema masa gafara wa isnaduhu hasan isnadin wannan riwayan shi ma ya kai martaban hasan qul na ƙul sheikh muhammad nasir jun ce ni kuma sai anan nake cewa fi hadhihi al dalilun min wujuhin la takhfa ala anna an-najashi ashama kana musliman wato yace a cikin waɗannan hadisai akwai dalili tabbataccen dalili wadda yake ta fiskoki daban-daban waɗanda babu wani ɓoye-ɓoye a ciki babu ɓuya a cikin wannan fiskoki cewa lalle annajashi a ashama wato ya kasance musulmi domin da ba musulmi ba ne a nan sallallahu da ba zai masa kalla ba kuma da ba musulmi ba ne ai da ba za a damuwa don yana rayuwa a ƙasar musulmai ba wani ya nuna annajashi ya musulunci shi za malaman tafsiri suke cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم sari'ul hisab سريع suka ce wannan يسكت ta آية ne cikin lamarin annajashi cewa Allah na yaba wa inna Amin ahlil kitabi tabbas daga cikin ahlil kitabi da mai yu'minu billahi ana samu tabbas wanda yake imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukar zuwa gare ku na alqur'ani yana imani da shi wa ma unzila ilayhim yana imani da abun da aka saukar zuwa gare su na at-taura da al-injil khashi'ina lilla irin wannan mutumin suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa cinikin ayoyin Allah da dan kudi kaɗan su karbi abun duniya su bada girman aya ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim sai Allah ce masu irin wannan dabi'a a cikin ahlul kitab to akwai ladan su cikakke da a gurin ubangijin su shine shiga aljanna sai ce wallahu sari'ul hisab to kaga anan sai ake cewa sarki annajashi musulmi ne sai dai ya ɓoye musuluncinsa saboda sha'anin gujewa fitina wanda ya samu kansa a cikin yanayin da akwai bukatun ya ɓoye musuluncinsa don gujewa fitina to wannan ya halatta gare shi ne ta yadda zai rinka sanin abin da zai faɗa kuma yana iya ɓoye muhimman ayyuka na ibada da yake sai ya ɓoye su don kar wasu maƙiya addinin Allah su gani su ɗau mataki mummunan mataki a kansa haka mutum ya halatta ya ɓoye abun da ya halatta a ɓoye wajen wato mu'amalantar waɗanda suke ba musulmai ba ko kuma masu adawa da shi akan musulunci haka a nan imam a sheik muhammad nasiruddin rahimahullahu ta'ala yana tabbatar da cewa cikin waɗannan hadisai akwai dalilai da suke tabbatar da cewa lallai annajashi musulmi ne ba don musulmi ba ne manzan Allah sallallahu alaihi ba zai fita tare da sahabbai su kabbara sallah wa wani mutum wanda ba musulmi ba don ba taɓa yi ba wa yu'ayyidu zalika annahu ja'a annahu ja'a an-nassu kuma abun da yake ƙara ƙarfi akan hakan shine cewa ja'an nassu tsare wato nassi wanda yake sarari wato ya zo wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nassi sarari ya zo cewa lalle annajashi ya gaskata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musuluncinsa a ɓoye abuna sai ya ɓoye saboda yanayi da kai yi cigaba da zama a cikin mutanensa amma shi musulmi ne abin da ke tabbatar da wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kuma bayyanawa da yace inna akhallakum ya wa kadimata wata riwaya lalle dan uwanku eh, ya rasu sanace ce fasallu alaihi tun da ya ba da umarni cewa ku je ku yi masa sallah ko kuma ku tashi a yi masa sallah wannan ya nuna shi musulmi ne ba mamaki Allah subhanahu wata'ala ya riga sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga rasuwar ta sama ta ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta hanyar Allah ya sanar da shi ne ta hanyoyin da ya kamata ya sani amma ba ka ba in yan kasuwa ne don su faɗa to ba za su yi wannan ranar ba tunda a ranar ne ya rasu sannan har aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ta ake a wannan ranar tare da abunan sahabbai waɗanda suka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka dalilin ne na tabbatar da cewa lalle annajashi a musulmi ne wannan shine magana mafi rinjayen malamai akan tasbih faqala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga abu musa al'ashari radiyallahu anhu yana cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alla amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alla nanfaliqa ila ardhin najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni cewa kar mu yadda mu dau jiki mu yi tafiya mu tafi zuwa kasar najashi wa zakara al-qissata da haka imamu fa zakara qissata saboda haka sai shi rawin hadisi ya bayyana ya ambaci kissar yadda ya faru da annajashi da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah da ya bayyana amma kuma amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan falika ila ardin najashi shine lokacin da aka yi hijira tun suna makka Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su yi hijira zuwa kasar habasha inna biha malikun adil eh, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a can akwai sarki adili la yuzlamu ahadun indahu ba a zaluntan wani a gurinsa a kasar gaba daya sai ya bi kadu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai kuma da suka je ya ba su mafaka sun zauna dan kuma ya musulunta ya ji labarin musulunci da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yasa abu ne ya ambata kisa ya ambata suka gane cewa ga matsayin annajashi rahimahullah na lokaci ya yayi abu ne insha Allah annan ga magana ne fa qala najashi ashhadu annahu rasulullah eh? eh imamu abu ne shi annajashi sarki annajashi yana cewa ashhadu annahu rasulullah lokacin da ya tambayi sahabbai suka yi masa bayanin sifofin allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu annahu rasulullah na shaida lalle shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga fadin haka da ya nuna cewa shi ya musulunta wa annahu alladhi bashara bashara bihi isa ibn maryam kuma tabbas lalle wannan shine wanda isa dan maryam yayi albishir da cewa zai zo walaula ma ana fihi min almulk ya ce wallahi ba don abin da nake cikinsa na mulki ba la'ataitu hatta ahmila na alai da zan kaure daga nan garin in koma gurin gurinsa hatta ahmila na alai har in zamani ne mai dauka masa takalmi wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala za mu tashi gaba na gaba muna rayu lokaci na gaba wallahu ta'ala ala na اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

kuma yanzu a sun an tsallake su za a sa su a ranar tare ne sun kuma ya tabbata za a sa su a ranar tare ya za a sa su a na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ya halatta za su su a rami ɗaya kare a ita tana ɓangaren alƙibla yaron yana bayanta ta yamma da ita a nan kenan haka za a jera su lawa alam kada kan baya na ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa da lafiya da imani da kuma Allah ya tabbatar da mara a kan ita ma da shi ne ɗan kasuwa da sai wani bawan Allah ya kira shi a waya ta kasuwa yana ta da tashi wani bawan kira shi a bai da shi sai abokin sai wani wani yadda zai ba mata naira dubu tara da dari bakwai shi kuma sai kira wancan bawan amma sai ce mata zai ba mata naira dubu goma goma ya turo kuɗi sai ya turo kuɗi sai ya biya sai taki da kuɗin wannan ba amma sai ya cire riban naira dari uku uku shi ne ke tambaya kan matsayin wannan kasuwancin da na haramtaccen kasuwanci bai halatta ba mutane da yawa suna irin wannan ba su an ba ko kuma tsabar tunanin ko za a samu kuɗi ta halin ko ta halin gaga na haramtaccen kasuwanci sai je taro wannan takin da kuɗin kuɗinsa ya zo ya aje yawa sannan sai su ciniki da wanda ya ya tuntube shi yana son taki ko ce mata a yanzu babu taki a ƙasa amma kuma a nan da an jima ko nan da gobe za a samu zai zai zan sayo za a samu kaga shi kenan kawai da ya huta sai je ya taro ya sayo da kudinsa ya zo shi kuma su yi ciniki ya saya amma wannan abu ne ya aikata haramun ne kaga wannan da kudin wannan mutum da ya kamata ya bar masa a kudin da za a taro ya zama dan aika a tsakaninsu don wannan ba kasuwanci ya yi ba yawa ya yi haɗin ce kuma Eh, da yawa ana yin irin wannan abu ka ga mutum ya karbi kudin wannan ya biya wancan ya rungumo na wancan ya shigar da wancan haka ake yi wanda Allah ya kiyaye kudi kawai ne kudi kawai wahala wahala ne ne Allah ya yi za a yi yawa kuma yadda Allah yi na haka za a yi amma komai sana'ar hannu ne wani idan dai aka ba shi kuɗi don ya sayo wani kaya ƙarshen ta sai ya yi wani wulga-wulga da shi to dama akwai wanda shi ma ya ba shi kuɗi za a sai wani kaya ya ɗan cinye ko kuma a yana tsammani sai ka da na wannan ɗin an jinkirta aikin an ji an sai wani kaya an kai shi gaba wannan a shigar da wannan cikin wannan a shigar kawai sai daga mutum kwata-kwata babu wani hutawa a rayuwarsa babu mutawa babu jin daɗi so da kawai wuru ne kawai a ɗan yaudari wancan a ja hankalin wancan a jinkirta aikin wancan a jinkirta sayarwa wancan abubuwan kawai kenan abubuwa kawai mutum ya yi wa mutum magana kawai ya sayi kaya da kuɗin mai sayan kaya a gurinsa da kawai mutum yana tunanin dole sai ya yi kuɗi ta halin da yake ganin zai eh, duwa ina abubuwa duk wanda da aka ce ma haramtacce a harka wa mutane kai ke suke yin sa to dole su samu musibu da yawa mutum zai samu musiba a kasuwancinsa zai samu musiba a rayuwa in haka yayi yawa za a samar da musiba a cikin al'umma da bala'i da tashin hankali a cikin al'umma Allah baya son a rinka saba masa duka ganganci a ce abu kaza haramun ne mutum yana yi sai ga mutum ya yi ɗau lokaci amma ba hutawa kullum a jele ake har ya mutu fiye shekara talatin sai jele a yi wa karbi wancan a shiga wancan komin kudin da kake ganin ya tara babu hutu a zuciya babu kwanciyar hankali wani kaga matsala ne kai kana ganin inda kana da rabin abun walima kawai ya isa ko ɗaya bisa goma wani ɗaya bisa ɗarin abun da yake da shi amma ba zai taɓa iya hutawa ba A sai zama fitinan ne cikin damuwa wani haramtattun kasuwanci ne gaskiya bai halatta ba ko kanan wallawa ala ni babu da na masu masu yin eh za ka gaya masu cewa da kafin ka je ka siyo ne ce babu agunka amma za ka je ka siyo zai biya ka kudin da wayya sai ya yadda suke na gaya an nasu alashi wuce sai ka je sai ka siyo idan ka siyo ga yadda ka siyo kawai ka zama dan aika a tsakani amma fa zai biya ka wannan ɗawainiyar da kai zai biya ka shi kenan ba wani abu da an zo kawai to nawa ne eh, yadda muka yi itibaki za ka biya ni kaza shi kenan yawa Allah wa ala ya sa ta a shiga wani kuma jira ce ta zuwa da ya ta lafiya onaj će djelava na rešnici na čisto svoj da rastuo. Ona će ovaj njeni arkevi da se prika rešnici svoj tješi da rastuo, a ona je dobro kašno. Ona će ima tako da da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da ona će najti dukkan waɗannan bayan Allah da suka turo suke bukatun addu'o'i gurin bayan Allah muna fata Allah karbi addu'o'i wadda suke da marasta lafiya daban-daban da aka ambata muna fata Allah ba su lafiya wadda aka karbi takardunsu Allah ba da nasara wadda ake yin su ba su ka Allah ba su ikon biya dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da ita Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu nasara a rayuwa duniya da lahira Allah ka gafarta mana kurakuren mu Allah ka yafe mana zanuban mu duk abin da muka yi na sabon Allah ko mun sani ko ba mu sani ba Allah ya yafe mana abin da muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya karba ya sa aiki ne na kwarai gare ni Allah subhanahu wataala ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai wannan ƙasa tamu Allah kawo mana nutsuwa a cikinta Allah ya kawar da duk wasu fitintino abubuwa da suke faruwa na tsawainiyoyi tsadan kaya da farashi Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin su iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya fassara musu cikin kaburburan su kakanninmu Allah ya gafarta musu zanuban su Allah ya fassara musu cikin kaburburan su ya nawara musu a kaburburan su zuriyarmu da iyalanmu Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu bisa shirya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك